shi ko idan muka za za mu tashi a samun karamto? yace a samun kalam yanqasibul kalamu bi itibari imkani wasfi bi sidqi wa adbihi ila ismail kenan ita magana ta hanyar la'akari da yiwuwar siffanta wanda yi da ƙarya ko gaskiya to shi ya ce ma ya kasu kashi, khabari da isha'i kenan zai ita magana in ka ɗauke ta wani ɓangare kamar yanzu ya ka ɗauke ta ɓangaren balaga me ya kasu ma alkalam ففي الكلام إما أن يكون خبرا إما أن يكون إنشاء فإذا aka ce ma khabar kuma dai yanzu kaga kuma na balaga duka sun riga sun gama kasa Qur'ani kashi kullu ayatin kullu ayatin fil Qur'ani imma an kuna khabariyya wa imma an takuna isha'iyya babu to tun daga bakara annas ko wace aya in ma ka ce wagga aya khabariyya ko ka ce isha'iyya ita khabariya ita ce wadda tana ba da labari ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru da magana Allah ta ba magana mutum sai a ce ƙarya na ko a ce gaskiya na shi ko sha'iya wanda kalami na wanda ba ka iya cewa ƙarya ba ka cewa gaskiya take kamar a baka umarni a ce yi abu kaza a baka umarni a ce yi abu kaza ko a hana ka a ce bari kaga babu gaskiya ko ƙarya cikin waɗanda abubuwa kamar yanzu ina ce zauna kaga baka iya cewa labari na insha'i shi taho jama'a ina fata mun gane irin kalaman su aka cewa insha'i to duk aya ƙur'ani in ma a samu ta wannan ko a samu ta cikin labari sun ba da labarin wani abu labarin kahirai labarin ashabul kafi duk waɗannan a cikin musu ayat khabariya amma ana iya samun wani ya shiga cikin wani labari suka ba su amma alhali insha'i sannan su ce ka aikata sai ka yi labari ta ka baka amma hana kana bari zama ina fata kun fahimci wannan ya ce ya bi ma'al isha shi sa malaman tafsir suna yawan umarni da wannan kalma ya bi ma'al isha to Allah ya samu dace to shi na malaka cewa ila kismain khabarun wa isha akwai khabari akwai isha'i sai ce fal khabaru shi labari ma yumkinu an yusafa bi sidiq wal kadibi li zatihi shine wanda yake yiwa ma'ana yana yiwa a siffanta wanda ya hudu da gaskiya ko ƙarya a ce wani abin ga da ya hudu gaskiya ko wani abin ga da ya hudu ƙarya kenan fa kharaja bi qawlina sai ta zancen mu ma yumkinu an yusafa bi sidiq wal kadhib wato al insha kenan sai muka cire abin da yake yiwa a siffanta da gaskiya da ƙarya muka fitar da insha'i insha'i bai li'annahu domin shi insha'i la yumkinu fihi zalika wannan bai yiwa gare shi bai yiwa insha'i a ce ƙarya ko gaskiya fa inna madlulahu laysa mukhbiran domin shi abin da ke wannan labari ke nuni ba labari bane laysa mukhbiran ba abin da ba labari ba annahu da gare shi yumkin an yuqala annahu sadaka aw kadhaba wanda yana yiwa a ce ya faɗi gaskiya ko ya yi ƙarya shi labari ke wa kharaja bi qawlina kuma ya fito zancen mu yace li zatihi ay al khabaru alladhi la yahtamilu sidqa labarin da bai ɗaukar gaskiya au la yahtamilu kare kuma bai ɗaukar ƙarya bi itibal mukbir bihi ta hanyar aka labari da aka lura da shi wanda ya fara labarin وذلك أن الخبر من خصم مخبر به ثلاثة أسفاله ya ce shi labari ɓangaren wanda ya basai ya kashe uku na farko malamikin wasu bilkazibi akwai labarin bayyawa a siffar da ƙarya ya ce ka akbarin lahi ta'ala ko kamar laburan da Allah zai basuwa in Allah ya ba da labari tana cewa ƙarya nan ta gaba ka ita ba wa rasulihi a sabit minu da kuma zan sawar labarin da ya tabbata daga shi ثانيا النبي ما لا يمكن وصفه بالصدق abin da bai wa ba zai cewa gaskiya wanda bai ma yiwa a ce abin ya faru sai ce kalkhabari al-mustahili shar'an kamar ba da labarin abin da ya koro ga shari'a ga baki ɗaya bai yiwa au akala ko ga hankali ba bai koyi yiwa a ce ai ga wani mutum sai ya hade mutum a ce mutum ya sa mutum ga baki ya hade shi kaga ka wurin gairin mu. ko yana yiwa jama'a to ne yake magana a kenan akwai labarin da an ka faɗa ba ka cewa ƙaryana sannan akwai labarin da an faɗi ka san ƙaryana saboda shari'a ta koyi ko kuma hankali ma ya kore a bi mala yace fal awwal na farko ka khabari mudda'i risala ba'd ba'd nabi sallallahu alaihi kamar wanda yayi da awat manzanci shi manzon Allah ne kuma bayan manzon Allah ya rayuwa ya kage wasani shi ko na biyu ka kabari mani manistama'a an na dai ne kamar ba da labarin abubuwan da aka samu kishiyoyi juna guda biyu sun ka haɗu yadda kalhara ce wasu kun kama a ce motsi da kuma yin shiru a ce wani mutum ta harraka wa sakana ya motsa kuma ya nasu duk lokaci guda bai yi ba dole in ma a yi natsuwa wa in ma a yi mi a yin wuce zama ina fata muna ganewa nan yana son shiga cikin ilimin madaki ne don saboda yana son mutane su gano wasu abubuwa da yawa yin kai magana sai malaki cewa ka khabari mudda'i risala labarin nabi kuma kuma wato labarin labarin wanda ke da awar manzanci bayan manzo Allah wa sani ka khabari man ijtama an ne kuma babu labarin haɗo abubuwa kiyo shi guda biyu kal harakati was sukuni fi ainin wahida kamar motsi da kuma sukuni tsaya wuri guda a cikin ainihin abu guda fi zamanin wahari kuma lokaci guda bai yi a ce yana motsi kuma ya tsaya a bai yi ba sai ma ce a salis na uku ma yankin an yi zuwa da sirri wal kadir shi ne labarin da ana yi wa a ta da gaskiya ko ƙarya in ma ala sawa ko daidai wa daida ya ce au alaro juhana a hado kuma a rinjar da yansu ce gaskiyar ta yi bisa ƙaryar ko kuma ƙarya ta yi bisa gaskiyar yace ka ikhbar shakhsin an qudumi ga'ibin wa nahwi kuma shi wani mutum ya baka labarin cewa ai wanda bai nan ya zo ai wani da ya tafiya ya dawo kawai wannan labari da an ka ba kai ba ta da matsala kuka Allah mana ba ka da shi na malaki cewa fal insha'u shi ko abin da kuma insha'i ma la yumkin an yusfa bi sidq wal kadhib abinda bayyuwa a siffanta da gaskiya ko ƙarya wa minhu al amru daga cikin akwai umurni da hani in aka umurce ka to ayi isha'i kamar ayar take cewa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salat kaga wannan isha'iyya don kada kun kama a ce ya ayyuhal ladina amanu ba ba saboda ka ayoyi akwai isha'ai akwai khawariyai duk ayar da mutum ka zuwa ya ya faɗi ko khabari ya hanga ce khabari abin da yake a labari na kana cewa duk yawa ƙarya shi ko in shayi wanda baka isa baka isa da yake yace ga kaulin ta alaka Allah madaukakin sarki da yace wa abdullahi wala ku bi shay'a bauta mu Allah kada ku shirka da shi da komai wannan khabari akwai isha'iyya ce insha'iya ta saboda ba ka ita gaskiya ko ƙarya wa ƙarya kullu kalamu khabaran wa insha'an bi itibaraini yace kuma yana yiwa a samu wa ƙarya kullu yana yiwa a samu a samu magana ta zan labari kuma ta zama insha'i bi itibaraini ta hanyar lura da abubuwa guda biyu ka sijil uqudi kamar wato sigogi na kullu ciniki sigogi na na kullu shirki mislu bi'tu wa qabiltu na sayar kuma na karba fa innaha bi itibari da ta yi ta lura da abinda lafazin kanuni alama fi nafsin a'iri wato aka abin a cikin rayuwar shi mai kullawa khabarun labari yake ba suwa kamar yanzu na faɗa muku ne ya sayi mota bi itu na sayi ko istaraitu eh wannan ok to kaga in yace bi iki kamar labari yake ba ku wa qabiltu na karfa fa innaha bi itibar latiha ma alama fi nafsil aqidi abinda ake zuci shi mai kulla abinda khabarul labari yana faɗa muku ne yace wa bi itibari tarattaba al-aqdi alaiha kuma insha kuma ta hanyar wato la'akari da cewa kullum ciniki ya tabbata akan abin shi mu insha iya gabatuwa kamar idan mutum ya ce na sayi kayan masu sauyi sun ce na sayi labari ya gabatu amma tsakaninka da shi wanda kake sai sai ce na sayi kamar kaga in ka ji ba insha'i don ba labari ba ne nawa ka sai suwa min kaza na sai na sai suwa ba kaga wani bi itibari sai ce to ai wani yana babu labari ya sai suwa mu wani shi ko wani ya sai amma ya ka dawo tsakanin su biyu yana gwada cewa isha'i don cikin su wani wada ma su da kowa ya riga ya sai kai ka san na sai ni na ka sai na sai suwa ma kuma kaga wanda ba labari ba amma waɗanda an waje su ana ba su labari su amma riga wannan ya sai wannan ya sai suwa sai ma ne sai wa qad ya'ti al-kalam bi sawt al-khabari wal murad bi al-insha to da magana ta zuwa da sifa ta labari amma abin da ne insha'i wa bil aksi haka ma ana isa mu hakika na haka ana isa mu aksi na haka magana ta zo da insha'i amma labari ta nunawa malakin misal al-awwal misali na farko inda za a samu labari amma insha'i ya kani Allah ta'ala ya ce wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihin salasa quru wa'anda aka fasa za su jira da kansu za su yi jira daukewa jini al'adar su za su quru wato jini uku kaga in ka jiba wannan aya fa qawluhu yatarabbasna bi sutil khabar kamar suna jira kamar labari ga ba su duk wanda aka saka tana yin jira ta kana ba labari amma wal murabi bihi al'amuru, amma abin da umarni aka magana kenan ana nufin ku mata da aka saka ku zamna ku yi jiran daukewa al'ada ku jini uku kayan umarni na ko aya ba ta zama ta ba da ma'anar labari kuma ta ba da ma'anar mai in sha'i ba muna tare yace wa fa'il zalika fa'idan wannan ta akidu fil ma'amuri bihi karfafa wato aikata abin da aka umarni da shi hatta ka annahu amru waqi'un kamar dai al'amari na al'amari na wanda ya riga ya au ya tahaddasu an wanda aka ba labari akan shi ya tahaddasu ana ana shiga akai ka sifatin min sifatin ma'mur kamar sifa daga sifofin wanda shi aka umarta kamar mata masu al'ada kaga umarnin su akai wani sai ɗauka cewa ai labari na aka ba suwa kai mai namiji ka sani in ka saki mata za ka yi ƙarfi uku kamar ita ko mace umarni na aka bata in an ka fice ke jini uku kenan aya ba ta dauki mi ta dauki kawai ta dauki isha'i yace misalu sami misalu as qawluhu ta'ala wa qala alladhina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana kafirai suka ce masu imani ku bi hanyoyin mu ku bi hanyar mu ta kafirci wallah min khatayakum lalle za mu dauke muku zunuban ku qawluhu wallah min khatayakum bi sigatil amri za mu doke muku ma'ana zunuban ku kaga da siga da siga umurnina amma wal murad biha al khabar amma abin ake labari na aka basuwa labari ake basuwa cewa kafirai sun fi masu imani za su doke musu zunuban su baki daya labari amma ya ka dawo tsakanin su wasu wasu kafirai da imani in sha'i amma da ainihin tsakanin kuma ya koma labari ai wa na nahmilu mu za mu doka wa fa'iz zalika tanzilu shay'i al-mukhbir anhu muzil al-mafrud al-mulzim bihi abin da fa'ida wannan shine saukar da abu wanda ake ba da labari game da shi wato masaukin abin da aka lazimta aka fallata zuma ina fata muna gane to sai mu tsaya nan sai mu shiga alhaƙiƙatu wal majaz alhaƙiƙatu wal ko akwai lokaci sai mu tsaya eh nawa na ya kamata mu yi 35 sai mu ƙara sai ma la yace fal alhaqiqatu wal majaz idan eh, aka ce haƙiƙa da majazi abuna wanda yake mu mutane mu fahimci wannan ko cikin Hausa akwai irin wannan yanzu ka ce laƙitu baharar na haɗu da bahar gulbi na ilimi har in ka ji ba a haɗuwa da gulbi na ilimi sai dai ka ce na haɗu da wani mutum mai tare ilimi ko ba haka ta kallamtu ma a asadin na yi magana da wani zaki kaga al'ada za ki yi magana ko ko yana magana amma haka lokacin da shi mai sauran sai ke gani cewa lalle zafin da aka faɗa ba haƙiƙin ba na haƙiƙin majazi ne ba na asali ba ne zai ba ina fara kuma gane haƙiƙin majaz ko ƙwar'ani ya yi wani da kalmomin da yawa suriya ƙwar'ani na ambatan irin waɗannan kalmomin amma ga abin da ya kai dama an ka ce haƙiƙa ana nan abin da shi a shi zakin na ka gani dabbar daji mahudaciyar nan nan kuma wani malami na hagani wani gwarzon mutum na hagani shi ko shi azzakin da aka magana kaga wanga majaz ne wancan hakika ne zama ina fata mun gane magana ne shi na ke cewa wayan qasimul kalam min hasil istimal ila hakikin wa majaz kalami magana ta ta kafu ta hanyar la'akari wurin amfani da ita zuwa ga hakika da kuma majaz sai ce fal haqiqatu hiya lafzul musta'mal fi ma wa fi alahu abin da kuma hakika shine lafazin da ake amfani da shi kuma ga aka abin da aka ara to asali da shi to asalin aza kalmar zaki zaki aka magana kuma shi ne aka magana yace mislu asdal lil hayawan mukhtalif misali asad zaki ga dabba dan mai kai mai kai rida mai kai hayi shi kuma asad kan shi kenan kaga haƙiƙa kenan fa kharaja bi qawlina sai farzantan mu fi ma wa fi alahu ga abin da aka aza sai aka fita al majazi ya yanka dan shi majazi ba asalin haka an ka aza shi ba dan yanzu ba asalin aza kalmar zaki ga wani mutum gurzo aka magana a asalin kalmar zaki ana gawa ga naman dabba mai kin hari kenan yanzu in ka kira wani mutum asad nan zaki to majazi na kai zama ina fata mun fahimci wannan sai ce wayan qasmu haqiqatu ila salatu asfari haqiqa ta ka kashi uku akwai haqiqa lugawiyya ga luga abin nan haqiqa ne akwai haqiqa shar'iyya ga shari'a haka abin yake wa urfiyya da kuma haqiqa ta al'ada al'ada mutane haka abin yake haqiqa na abu haka yake yanzu misali kun ga haqiqa urfiyya urfiyya munan ga al'ada munan ba a samu mace da zaki yabi mutum na yawo da ita kamar shi saboda mai saboda ba zama ta ba al'ada ba ta tabbatar da hukuncin da zama sarka ba don mai saboda yanzu inda wa sarka ta to da wasu abubuwa ba ka yi da inda ma sarka ta wasu abubuwa za su bayyana da ka wani su ce an daura aure su ce a daura aure amma ya kama su dace kenan ka ga hakika urfiya tana tabbatar da cewa ba ta zama ta mutum ba zuwa ko akwai bayani hmm? a shari'a musulunci kun sani akwai urfi akwai musafir ta shiri guda goma yana yiwuwa za mu kai gare nan gaba abubuwan da shari'a ta aza inda ta ɗauko hukunci na addini guda goma akwai ƙur'ani akwai hadisi akwai ijma'i akwai kiyasi akwai al'urfu al'ada akwai ƙaurin sahabi akwai shar'un man qablana akwai al-maslaha al-mursala maslaha sannan akwai al-bara'at abin nan abin nan al-istirsal ina jin kamar dai guda biyu mun ta suna aka ce ma musabir tashri inda shari'a ka dauko ko ce ko ce Qur'ani ko hadisi ko ijma'i ko qiyasi ko shar'u man qablana shari'a wanda suka gabace mu ko qaulus sahabi ko al-maslahatul mursala maslahatu sa'ada Allah ya ba mu ikon gane to shi na malaki cewa ana anan fallugawiyyatu haqiqa lugawiyya al-lafz al-musta'mal kama wa bi'a lahu fil lugha lafzin da ake amfani shi ga yadda aka aza shi ga lugha haqiqa ne يجي فاللغوية هي اللغة المستعمل فيما وضع بألغة اللغة فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية أو الأرثية هذا أهد حقيقة الشرعية في اللغة غيرها مثال ذلك الصلاة مثال ولا صلى فإن حقيقتها اللغوية الدعاء جميع حقيقة اللغة أبدا في مع الصلاة هي الدعاء yace fa tuhmalu alaihi fi kalami ahli lugha sai a dauke shi kalamin mutanen lugha addu'a aka magana sallah ce wa salli alaihim ay ay ud'u lahum fi addu'a wal haqiqa shari'a ita kuma ina da shari'a al-lafz musta'mal kuma bin awqi shari'a shi lafzin da aka aza wato da shari'a haka yake yace misalin wannan shine fa khadha bi qawlina fi shar'i al-haqiqa al-lughawiyya wal-urfiyya hakika lugawiyya ta fita shari'a kuma urfiya ta fita misal zalika as-sala misal wal salla kalmar salla fa inna hakikata ash-shari'a al-aqwal wal af'al al-ma'luma wal al-muftatiha bit-takbir wal muhtama bit-taslim malaka hakika shari'a da salla wato wasu ayyuka ne da kuma gangannu waɗanda an ka sani wanda wanda ake budewa da kabbara a ruhi da sallama shi aka na sallah amma da lokacin larabci ya zaki ma ya zaki masalla addu'a kenan mun gane wacce ita haƙiƙa lugawiyya waka ita haƙiƙa shar'iyya mu ga shari'a ya kace as-sala ma min sallah maka magana to shi yasa Dawud Zahiri rahmatullahi alaihi shi daga cikin waɗanda su mafi yawanci kalma in ta so ga zahirin da aka aka ɗaukar abin da ya gagara dole sai a yi tawili sannan a yi an ce dalili akan wannan ya to neman ilimi sai ya to masallaci ina zuwa sai ya zamna sai wani malamin hadisi ya ce sai manzo Allah ya ce idan aka zo masallaci ba a zama sai an rasa da kai ne to shi ke babu ne ranar sai dawo bayan la'asar na shi kuma sai sai na yayi na sai aka abin sai musa wuri zamna saboda an ce ba a zamanta sai na fila sai wani dan maliki ya ce mai ai baka san manzo Allah ya hana yin nafila bayan la'asar ba kuma ka da lokacin dubbe da ilimi shi dawo da zahiri kuma ya ce da ba nasu sai to ya gano kenan al'amuran ga dai dole sai mutum ya zai sai in bai ta ce ba zai zama kwallon malamai to suna ce ilimi to ya zan duk abin zai shi akan zahirin magana ya ka ɗauka bai ɗauka wani tawili ka a ta a ɓasai shi yasa sai ya zama shugaban makarantar zahiriya dawo da zahiri Allah ya ba mu ikon gadi dan shi ga fassara hada hadda hada sai ma haka yake yace idan mutum aka gaice shi walima yana azumi in ya ga dama ya ci wa insha a salli to ni ya ma ya yi sallah shi Dawud zahiri wuri ne in ka ce wurin walima in kana azumi sallah idan ka kabarta eh saboda zahirin hadisi wani daga a imana shi bai ɗaukar salatu addu'a aka magana shi kawai sallah za ka kabarta ga kuma ga da wa'in za ga zahirin aya sai ka zahiri za a ɗauka ba ya matawili Allah ya ba mu ikon gane to shi yasa yake cewa wal haqiqatul urfiyya ita kuma haqiqa ta al'ada hiya lafzul musta'mal fi mawdi'a lahu fil urf shi lafzin da ake amfani da shi ga abin da aka aza shi ga al'ada ga al'ada haka an saba shi wa kharaja bi qawli na sai zancan mu fil urfi fil urfi al haqiqatul lugawiyya wa shar'iyya kina haqiqa lugawiyya shi yautin ta yace misal zalika ad-dabba misalin wannan dabba idan kace lafazin dabba ko fa inna haqiqata hal urfiya abinda a haqiqanin wannan kalma ga ga al'ada zatul arba'i min hayawan min hayawan duk mai kawa hudu daga cikin dabbobi za su ma alhayaw dabba zuma ina fatan mun gane wa yace fa tuhmaru alaihi fi kalami ahli urfi sai a dauke shi akan haka nan a cikin maganar malama al'ada yace wa fa'ilatu ma'rifatul haqiqa ila thalath aqsamin abinda fa'il kenan kayan mu sai gaba yanzu kaga lisan shar shari'a ita ce adabba tana yin da mutum da dan adam ya duk abin da ka dagwaine su bayan ka dabba sawa'un mutum ne da kwari ne kowane wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha to shari'a ya ce dabba mutum ya shiga tsuntsu ya shiga kowa ya shiga amma ga al'ada al'ada mutane ya ce dabba kaga ahli mai kawa hudu ke Allah ya samu dace yadda abinda a fa'idar sanin wa'in kashi kashi guda uku an na hamila kun lafzin a ma'anahu alhaqiqi mu aza kowane lafzi ga masa hakika. in shari'a so su ga shari'a ta in luguwiya so sai ce ga lugawiya ta in urfiya su ce wanga al'ada ka ga al'ada haka aka nuna juma ina fata kun gane magana ta sai malai yake cewa fi mawdi imali a cikin bagiran amfani da shi fa yi kuma lafi istimali imali a halin loga al lokawiyya sai a aza duwan lafazi wanda ke magana a kan loga sai a ji a san loga wa fi imali shar'i a wajen amfani lafazin shari'a kuma alaƙin shari'a sai a ce a kan haƙiƙa shari'a nan za a zama wa fi istimal ahal urfi ala kif al urfiya su al'ada sai aza abu akan al'ada shi sai ma yace wal majaz shi ko abin da majaz al lafz al musta'mal fi ghairi mawdi'a lahu lafazin da ake amfani da shi amma ba ga asalin abin da an ka aza shi ba jama'a ina fatan gane kuma yanzu in mutum ya ce ai zaki ya zo nan kaga in ka diba za ka ga zaki zai zuwa nan wurin kenan majazi ne ba al'asadu huna laisa laisa haqiqiyyan inma huwa majaz ka kadhalik yace mislu asadun lirajul shija kaga ka ce zaki ana nihin wani mutum gwarzo kaga in ka diba zaki nan menene majaz ba hakika ba ne yawa kuma hakika ne fa kharaja bi qawlina al musta'mal al muhmil kina an doke wanda aka aka yi ihmali idan aka ce muhmil shine wanda aka jiwa shi ba aike shi kan fala yusamma haqiqan wala majazan ba a kiran shi kuma kiran shi majazi wa kharaja bi qawlina fi ghayri mawdi lahu sai muka tire abinda wato ba haka ba akan haka na aka azashi ba sai muka ci ga alhaqiqa duk abin da a haƙiƙa ba majazi ba ne ina jama'a kamar mu ce duk abin da a kwari ba baki ba ne duk abin da a ba ba hari ba ne sai duk abin da a haƙiƙa ba majazi ba ne duk abin da an majazi ko ba haƙiƙa ba ne jama'a ina fata sun gane magana ta sai ce wa kharaju bi qawlina fi ghairi ma wadi alau alhaqiqa wala wa la yajuzu hamlu lafzi ala majazi illa bi dalil sahihin yamnahu an hadi hakika duk lafazin da aka kawo ba a ɗauka ta akan majazi ne kamar yanzu idan ka ce ai na sai mota kowa so ka yi kai mota ka sai amma wani in ka ce a'a ai ba mota ya kan magana ba wani abu na da ban yi ba mota ba sai su ba mai yadda za mu aza shi akan mota din nan sai in ya gagara mu ɗauke sannan mu gane ma mota sama da baya yasa ce la ya jin hamlul lafi ala majazi bai harsa a ɗauki lafazi akan majazi ne sai da dalili ingantacce wanda ke hana ana nihin wato haƙiƙa ne kamar da yake wa tsalli ƙarƙar lafi kunna fiha wal gira lafi a gaban na fiha wa ina na ya ce wa tsalli lafi ya kai babanmu annabi ya mu ka ce ka tambayi alƙayyar nan Wadda muke cikin ta wasal alƙarya kaga ai bai zuwa ya sauka alƙarya ai abin da kane wasal eh ahal ƙarya ka tambi mutane alƙarya za su baka labari ne ba alƙarya aka magana ba sai ce wajen ma yusan ma fi irin bayani alƙarina to shi ne ake faɗa ga ilimin bayani alƙarina yana ce ƙarina alama ita wanga alama tana gwada wanga abu ba a kan hakika yake majazi na zama ina fata kun fahimci magana tawo to sai yace wa yusra ila sihhat istimal lafz majazi an shartanta wajen ingancin amfani da lafazi kan majazi ne wujud ibtibadi bayan al-ma'an al-haqiqi wal majazi sai an samu wani ƙulli wani zai iya ƙullewa tsakanin ma'ana ta hakika majazi wanda babu wani alama wani abu da ke shigowa liya sun hatta abin an zai samu a samu ingancin yin magana da huwa ma yi yusan masu ilimin bayani al'alaka da ilimin bayan shan su ma al'alaka sai an samu alaka tsakanin an samu karina kuma an samu alaka ne alaka idan aka samu hul alaka bai na haza wa haza jama'a ina fata kuka yi fahimci magana ina abin da aka san a cikin ne duk na ka samu lafazi da haƙiƙa da majazi ko wani ya ɗauka haka nan zai sai an samu abuwa guda ƙarina wadda su gwada cewa wanga haƙiƙa aka magana ko majazi aka magana ko kuma alama ƙarina da kuma alaƙa ƙarina ita ce kuma alama alaƙa kuma wani abin zai iya tsanyewa tsakanin su shi na yake cewa ah, wal alaƙa su imma an ta kunan mushabaha alaƙa na kwasu don kamana su kai kamar take kenuwa ne shi alaƙa aka samu au gai da kowa zanta fa in ka mu shabaha in ko ya zan kamana su kai sun miyar tajawur isti'ara muna za a kiran shi wannan kamana su kai sai majazi a ce isti'ara dama isti'ara majazi ne a aro kalma ai in wani ita ga wani abu don wata manuwa shi ya su ma isti'ara sannan ya ka nan kan tajawuzu bi lafzi asad an ga zulu tija kamar ma halaccin lafazin asadu ya koma ga wani mutum wanda a gurzo wa in ka ta gaida musaba in ku alaka ba kama ba kama juna bane sun mai tajawuzu majazi mursal ya ga majazi mursal in ka tajawuzu bil kalimat in ku zan tajawuz cikin kalmomi ne ake samun majazi din to malam sai yace shi ko za a kira shi majazun Asali. in dai ga kalmomi na shi majazun akali dama kalmomi ake samu sai su in kara tajawudu fil isnad iya zan wato neman ya zama majaz din ga isnadi ne dingina abu zuwa ga abu sai malaki misal zalika ko majaz mursal misali a cikin majazi mursali shine an kula yace ra'aitul maqara na kiyaye ruwan sama فكلمة المطر مجاز في عن الشعب عن عن عن عن, عن الشعب كنان واتو مجازي أما قابل الشعب جماعة فالتجوز نان نيما يضو مجازي ذكر سوى بي تباو ومثال ذلك في المجال في المجال العقلي مثال هنا في المجال العقلي أن تقول يتي أنيت المطر الشعبة إيه أم أنبت المطر الشعبة هنا قال الكتن كم أبو نقول الأشبة نعم كنن سياوة كن وسينا يكي مغانا يكي سوى مثال ذلك في مجال الأقلي أن تقول أنيت المقرة an fasil matsaru a sha'aba ba. ruwa sun tsirar da haƙi ciyawa falkalimatu kullaha yuradu biha haƙiƙatar ma'ana dukkanin kalma ana nihin ma'anar su haƙiƙa lakin sai dai isnadul inbati ilal matsari majaz jingina tsirarwa daga ruwan sama wannan majazi ne don ruwan sama ba su tsirar da hasu ko suna iyawa kenan wasu tsirar wasu tsirar da haƙi Allah sai na ruwan sama ba suka yi wannan aiki ba amma ga hakika ana ganin kuma suka tsira amma kuma jingina abin na kenan Allah shi yi wannan aiki li'an al-mumbi ta hakikatan huwa Allah mai tsira suwa hakika ne shine Allah shi ku tsira da haki saboda haka fastajawuzu bil isnadi mujazi ne ya daga cikin jingina abu zuwa ga abu amma yanzu ga al'ada ya ga dawo ga al'ada sai aka ce ai an yi ruwan sama ruwan sama sun tsirar da shuka ya rama haka ne amma yan ka dawo babu ce a a ai jingina irasuwa zuwa ga ruwan sama wannan majazi ne hakikatan wa ka tsirar zuwa ruwan sama ba su yi tsirar da abu juma'a ina fashin mun gane maganar to sai yace wa domin majazul mursal ya daga cikin majazul mursal at-tajawuz bi ziyadati akwai at-tajawuz ne ma abu ya zama majazi amma ta hanyar ƙari wa tajawuz bil hasbi kuma ya zama majazi ta hanyar shahi abu masalu bil majazul bi ziyadati sun ba da misali ta hanyar majazi wanda aka wa ƙari bi qauli ta'ala laysa kamithlihi shay'un qalu sai suka ce innal kafa za'ida ai laisa mithluhu shay saboda wannan kafin ta ƙari ta'kidin na fa'il misli domin karfafa kore misalantuwa anin lahi ta'a daga Allah madaukakin kenan ya zan majazun ne liziyatul kafin jama'a ina fatan mun gane magana wa misalin majazi bil hafi misalin majazi ya shafi abu ƙauru ta'ala wasu ƙarya ai wasal ahal qarya ahal qarya shi aka shafi fa a ahalu majaz shi aka shafi ahalu matsayin majaz yace walil majaz anwa'un kathira majaz ya nau'uka daban-daban fi ilmin bayani cikin ilimin bayani na balaga kun san balaga ta da ilimi guda uku akwai ilmul ma'ani akwai ilmul bayani akwai ilmul badi'i to shi ilmul ma'ani ya tattaunawa akan wa'annan abubuwa da bayani don shi ilmul bayani shina bayani yana bayani ne akan abin da ya shahi wato majazi dinna tashbihat dukan ilmul ma'ani shi kuma ya kunshi ma'anoni masu kyau da mara kyau shi kuma ilmul badi ya haɗe duka shi na malaki cewa wa in imma zikir sarfin min haqiqati wal majaz fi usul fiqh wa ma zukira abin sani kawai a ambaci tarafin wani bangare me hakika da daga hakika wal mujaza ba sai a fi usul fiqh a cikin ilimin usul fiqh wannan muke ciya li an lazil alfaz domin abinda lafuzza suke nuni duk wani lafazi a kawo ma an yakuna hakika wa ma an yakuna majaz babu na uku tawkid ila ma'rifati kulli ha hukumi sai dan dalibin ilimi da bukata ya san koya daga cikin ka san hakika ka san majazi ana hoye da cewa lawan ga hakika ne kana haɗe sai ka ce wanga majazi ne to an san ɗalibi da ɗalibi ne bai san kowa daga cikin su wallahu a'lam sai da tambihun faɗakarwa taqsimul kalami rarraba magana ila haqiqati wa majazi huwa al-mashhur inda inda asl mutaakhirin wato magana a kakkasata daga haƙiƙa zuwa ga majazi ina fata mun fahimta wato ya shahara shine abin da a shahara a wajen da yawa daga cikin malamai yan baya bayan nan fil qur'an a cikin ƙur'ani na gari da wannan sa da yanzu akwai wasu yan su kuma yadda qur'ani akwai hakika akwai majalisin su ko mi cikin ƙur'ani sun ci hakika kamar irin su Muhammad Amir shakidi su suna gan cewa qur'ani bai da majalisi duka hakika duk abin da cikin qur'ani hakika ba majalisi ba guda Yadda wa qala babu ahlul ilmi tashin ma ubudani sun ce la majalis alquran babu madarisin qur'ani wa qala akhar su sun ce la majalis alquran wala fi ghairi su sun koye ko cikin qur'ani ko wani qur'ani babu illa majazi ko mi hakika wa bihi qala abu ishaq al-isra'ili da wannan ne abu ishaq al-isra'ili yake wani mutaakhirin daga cikin yan baya baya akwai muhammadu amin shakiti wanda ya abuwa bayan cikin tsarin qur'ani da qur'ani shi ya babu majalis cikin qur'ani ko cikin wani abu wa qad bayyana shaykhul islam ibn taymiyyah wa tilmizu ibn qayyim al-jawziyya annahu istilahun harithun shaykhul islam ibn ya yi bayani haka ma al-madiyan sa ibn qayyim al-jawziyya shi ma ya bayani istilahi wato wata ma'ana ce wadda aka kawo harithun wanda asabo ba'da inqida'il qurun thalath mufaddala bayan karni uku na wasu sarrafa daga sun wuce karnin annabi ya wuce mai bi mai ya wuce mai bi mai ya wuce uku sun wuce sannan aka zo da wannan alhaƙiƙatul wal majaz su sahabbai rayuwarsu ba su ma san wani abu hakika ba ko majaz suka guda sun ka ɗauka ba su da hakika ba su da Ya ce wa nasarahu bi adillatin qawiyya kuma ya taimaka ma shi ibn qayyim al-jawziyya da kuma ibn taymiya suka suka karfa wannan magana da dalilai masu ƙarfi kasira masu yawa to bayyana wasu suke bayani lam matsala alaiha ko alaiha anna hadal qawlu huwa sawab yayin suka leka suka gano cewa wannan magana shi as-sawaba sai suka zo da dalle masu tsarki suna amfani da mu zo da mutum shi yadda da yanzu in kana karatu alkur'ani mai girma za ka fi wasu wasu kalamai ka san gaba hakika ba juma'a ina fatan kun shi magana ce da yin kaga wasan karya haka in ka diba da ka san majazi ne ba haƙiƙa ba don ba su tambaya alƙarya don alƙarya ba ta ba tambayuwa irin su laifuka misali misli ina fatan ku fahimci wannan jama'a duk wannan majazi ne kaga dole a baka dalili kuma dole ka yadda saboda ka abinda an magana inganta cikin qur'ani akwai haƙiƙa akwai majazi Allah ya ba mu shi gani wannan ya kamata mu tsaya sai mu tashi al'amuru karatu na gaba yanzu tattaunawa da ya kamata mu yi kuma ƙarin haske a cikin alhaƙiƙat wal majal akwai mai magana wa salam sai eh eh now Não. Ei. Não. Ei. gaskiya ne ko nan ma akwai irin wannan nan akwai irin wannan nan zaka na san wani malami nan garin ka ba ma malami guda ba manyan malamai na nan garin ka su sun ce akan cewa da awa wata sadaki ba ko taka ta mutum ta ciki babu matsala don suna gan cewa komai ya kammala mutane sun ka taho bada su awaliyanka kuma su a shaidu da suka bada an ka ce eh an yarda karɓar abin da karɓar goma da karɓar sadaki ya gwada mi an yarda an yi an karɓe su eh a to mina son ka sau kuɗa <laughs> magana ita hankul <laughs> eh awo na'am Hmm. amma ba kulla aure ba ana na ana yi ai mutane sun fara ganiya tun tun tun ai sun saki babu babu komai wadda da wannan dan yanzu digo in ka diba za ka ta. yanzu an kace an kace zaki ta ya ta halatta mutum ya kai gare ta to me yasa in yaro su ba ba ba ba ta gado ne malam eh soja soja eh awo i to an bata wannan ka Hey. Eh. so sai ake cikin cikin ta shari'a akwai al'urf al'adar mutane ga al'ada ku yaya ake mutu zama ta mutum sai a ce wani cin yaya na ake ka zama ta mutum halin kakana aka yi zama ta mutum halin kakana aka yi abinda muka sai an daura aure duk yi ayin su dace sai ce to ba daura aure ba yi ba yi siga ba to kaga inda mutane suna tsayuwa akan haka duk su ba wasu ba su kuwa su hmm. alaihi salatu wassalam mm hmm. aw na'am Hmm. eh na'am ba ka na a kyale yadda yace zawwajtuka ha ko mallaktuka ha bima ma akmil alquran idha fa allimha 20 aya ka tiya koya mata aya 20 haka kenan sai da aka samu lafazi wanda ka kulla tsakanin su ah, hmm duk wanda fahimci lawali to wa'ina sigati abin nan a an kahtu wa qabiltu Hmm. Oh. eh eh ai ba ayin siga ba ayin da fi'ili sai da kauli akai hmm. no eh Mm. ya wa'annan abun bai a matsayin su ma ga addini shi al'adar ita ba ƙwarai hmm. hmm. mai sauƙi da mu yanzu nan ma in ka ba za a ga yare da aka fadasta ko aka masa daki in tarra su ko ya ba bai gadon wani cikin sannan mutum ya yi kaɗan ya biyo da ita ga hanya ya rungume ta in ba ya yanzu abai lalace ba sai ce ai wa gaba an samu ya wanda ya kabda ta kaga ba mata kata ba kenan budana haka yanzu a baka ba yanzu ba sun taka wata sannan kuma bayan haka nan ba shi wa ga shige daki da ita ya ruhe sun san baka da kirki yan uwa ya sun ka sani ba su yadda kaga kenan har yanzu dai ba zama takka ba <laughs> dama sai wace Allah ya samu lafiya